Hukumomi a jihar Maradi sun a aniyar ɗaukan ƙwararan matakan tsaro biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin Shirgi a yankin Madarunfa. har mutum biyar suka rasa ransu. Zakar Umaru shine gwamnan jihar Maradi kiraye da su hada karfi da makotansu don su dakile wannan matsala da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Wannan matsalolin yau kusan shekara guda muke cikin su hari ne ake kawo ma garuruwan mu ko in ce kasan mu. Mun san daga inda harin yake zuwa amma ba san ba ko su wane ne ka kawo mana hari ba san dalilin harin nan ba najeriya yan uwanmu ne na jini zumuntanmu da su ba za ta katse mu gama karhinmu da nasu mu yi maganin wannan abu a shirye muke duk abin da muka mallaka na zancen tsaro muna iya huddo shi mu hada da nasu mu yi maganin wannan abu su zo mu sauke wannan nauyi da Allah ya dora mana a daina zalunci waɗannan bayan Allah cikin damana sun bar gonakinsu gamuwa ne muka yi da jama'a ba san ba ma inda za su mutum fiye da dubu ishirin na ce suke nan muna tattalin su daga ƙasar Sokoto suka hutu yanzu haka dai jama'ar yankin sun haɗa ya nasu ya nasu inda hankalinsu ya tashi suka ce ba dai su su zauna a wannan waje ba kamar yadda waɗannan da abin ya ritsa da su ke cewa. sai da Allah kai duk mutane an watsa kike da Allah ya kai mu amma nan dai tsagungunne musayin da Allah za ya sai abin da Allah ya an kashe mijina to abin da ba mu da uwa kai da dina an da muka baro garin nan ba mu da uwa ka, sai maza muna har karfe 11 muna cikin daji kwankwance ga daji da yara cikin daji duka sare ba su bar mu komi baran kai dade daga mu haka muka taso ko sai ya sutura mu ta ji sare sun kore dabbobi sare sun toye mu motoci sun toye zo mu da rumbunan hatsi haka nan muka ran kai dade to yanzu matakin da muka ɗauka yanzu ni dai garin nan dama na hi kwana na hi kwanan wata duk su ai gidan mu sai na ce mu ni dai garin ga shi ne kawai zaman dai garin ga nake kawai raina bai bani cikin garin ga ko da yaushe to yanzu matakin da muka ɗauka ne kawai yanzu mun ma kwashe ka muna baro garin yanzu dai nan na kawo tsohata ne nan garin yan kuri ganga to ni na kawo sana'a je gaskiya in ban wuce mara'i ma da ran zan wuce zanna ba ni isa nan wayannan gaskiya gaskiya dai mace mai sunan mace yanzu ba a samun goma ciki. Shi kuwa shugaban gundumar Mada Rumfa Haruna Mai Dabo kiraye ga al'ummar yankin da su bada su don a cimma buri. To jama'a ya kamata kuma ku tashi tsaye ku bada taku gudunmawa. A bisa ga lokacin abin da gwamnati ta kuma ku bada taku gudunmawa. soja suna bakin aikin su kuma za su ci gaba da aikin su. Mun gode mu. Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.